tun bayan zaben ranar 11 ga watan Afrilu a jihar Kaduna, 'ya'yan jam'iyyar APC da aka zaba a masar dokokin jihar Kaduna suka fara cece kuce tsakanin 'yan shiyar tsakiyar Kaduna da kuma shiya ta ɗaya akan waiwaye ne zai zama shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna. yayin da 'yan majalisar dokokin jihar kaduna da suka fito daga shiya ta ɗaya ke cewa zababben gwamna malam nasu yan rufa'i ya fito daga shiya ta biyun jihar kaduna ne saboda haka dole ne shugaban Majalisar ya fito a shiya ta ɗaya su 'ya'yan majalisar da ke shiya ta biyu cewa suke tun da dai kowa ya san malam nasu yan rufa'in ɗan asalin zariya ne to ya zama wajibi shugaban majalisar dokokin jihar ya fito daga shiya ta biyu sai dai fa malam nasu yan rufa'in ya raba gaddama inda ya tabbatar wa da duniya cewa tun da dai a karamar hukumar kaduna ta arewa yake zaɓe shi ɗan ɗan shiyar tsakiyar Kaduna ne. A hakikanin gaskiya shine mahaifina a Zaria aka haife shi a nan ya girma ya fara aiki a samun saboda ka ni ba zazzagi ne asali na amma tun da mahaifina ya rasu da shekara ina da shekara takwas aka dawo da ni aka rike ni a kawo a nan kaduna saboda ka ni na fi kallon kaduna shine garinmu domin nan na girma nan nake da abokai nan ne makaranta da sauransu kuma a nan ne gidana yake na zauna zaria na dan yi aiki amma bai fi na wata shida bayan na gama makaranta tun da na fara aiki na ina zaune a nan unguwar sarki kaduna saboda haka unguwan sarki ne waɗanda ne rajista a jam'iyya shine ne rajista in jefa ƙuri'a saboda haka a wannan tafiya a siyasance ni dan zantu ne ko da yake asali na ni dan zonwa ne game da maganar rabe-raben mukami zuwa ƙananan hukumi kuwa malam nasu irfan ya ce bai tanin gwamnati za ta yi wannan saboda haka ba ma dole ne kowace karamar hukuma ta samu kwamishina ba wannan maganan a ce an raba mukami a ba wannan nan a ba wannan nan ba shi ne ya kamata mutane su damu ba abin da ya kamata su duba wanda aka ba aikin zai iya ya cancanta saboda haka mu a gwamnatin mu ba za mu ce wai za mu raba mukami a ba wannan nan a ba wannan nan ba lokacin da wani mukami ya fito za a nemi mutum ne wanda ya cancanta idan kuma mutane goma daga wuri ɗaya suke in za su yi mutanen jiha aiki za mu sa su domin jihar kaduna ɗaya ce babu wani wanda za a ce a wannan ya fi wannan ko wannan ya fi wannan duk irin wannan abu wai a ce kowane loka gama a bata kwamishina kowane kaza a yi kaza ni a gani na ba shi ne yadda za a samu a yi jama'a aiki ba domin ɗan ikara da ɗan kubo me bambanci tsakanin su in ka ɗauki ɗan ikara sai ɗan kubo ya ce shi ma sai an ɗauke shi in aka ce za a yi haka abun ba zai yi ba gwamnatin jihar nan bashin da za ta gada kila ma biyan albashi zai mana wahala to ko me matsayin jam'iyyar APC a jihar Kaduna game da karɓa-karɓa ko kuma mika mulki zuwa ɓangarori da ake kira zonin a siyasance? honorable bala barnabas bantex shine shugaban jam'iyyar apc kuma zababben mataimakin gwamna a jihar kaduna yanzu haka dai a jam'iyyance ko kuma mu ce bisa ga tsari a tsarance bisa ga constitution na jam'iyya bata lura da ishu na zonin lallai wannan ya fito daga nan wannan ya fito daga can ba to amma kamar yadda ka sani mu a jam'iyyar apc idan muka ga abin da zai ciwo mana tuwa kwariya ko kuma abin da zai kawo mana koma baya ba mu jin kiuya ba ma jin nauyin mu kashe kuɗi mu koma mu yi convention babban taron kasa a zo a yi wani canji da ita tsarin doka jam'iyya tana da bukata a yi saboda cin gabanta har yanzu dai tambayar da 'ya'yan jam'iyyar apc da al'ummar jihar kaduna ke ci gaba da yi ita ce shin daga wani bangare ne za a samu shugaban majalisar dokokin jihar kaduna kuma daga wani sashi ne za a zakulo ministan da zai wakilci jihar lokaci ne dai kawai zai ba da amsar wannan da sauran tambayoyi makamantansu game da sabuwar gwamnatin da ke tafi isa lawal kara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.